ya amfane mu ya amfani masu sauraro kurakuran da ke gudana a ciki na tuntuɓen halshe ko ƙaramcin fahimta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi ya fi muna kurakuran shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba wannan darasi na yau shi ne darasi na sittin da bakwai daga farkon littafi kuma kamar da kuka sani muna bin sharhi ne wanda ake ce ma da Allah wato wanda doktor Abdullahi ibn Abdulrahman ibn Salih Ali Bassam ya rubuta. A kuma darasin ya yi daidai da ranar Juma'a hudu ga watan Rabi'ul Awwal. Kun daga cikin daga cikin irin wato tuntuɓen harshen da shi ke faruwa shi yana ambaci cewa uku ga watan safar alhali rabiul awwal ne yau muna hudu ga watan rabiul awwal na'am shekarar wato shekarar hijiran mazu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha tara miladiyya inda za mu tashi babu tashahudi wannan babi zai yi muna magana a akan tahiya alhadisu sadisu ashara ba'da mi'a hadisi na goma sha bakwai wato bayan ɗari kenan hadisi na ɗari da goma sha bakwai an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal an karɓo daga abdullahi bin mas'ud Allah shi ƙara yarda da shi ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi manzo sallallahu alaihi ya koya mini at-tashahhuda tafiya in ji ibn mas'ud kaffi baina kaffaihi wato tahin hannuna yana tsakanin tahunan hannun shi guda biyu kamar sun gaisa sun yi musafaha sai kuma manzon Allah ya ada hannun shi bisa ga bayan hannun ibn mas'ud bayan hannun shi na dama na cikin hannun shi hannun hannun ibn mas'ud na cikin hannun shi na dama kuma ya aza hannun shi na ne bisa ga bayan tafin ibn mas'ud kenan hannun tafin ibn mas'ud yana tsakanin tahunan manzo sallallahu alaihi wasallama guda biyu iyaka kusanci ya sanar da ni kama allimuni surata min alqur'ani kamar yadda yake koya min sura daga cikin surorin alqur'ani haka ya koya min tahiya hannuna na cikin hannuwansa tafiyar gata kama haka attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi wato Daɗaɗen gaisuwa na Allah ne wasu salloli gaba ɗai na Allah ne don Allah ake sallah in an yi ta mai kyau ta Allah ce in ka yi ba ka yi mai kyau ba ta zama ta shaidan waɗayi batu daɗaɗan ayyuka da maganganu wanda aka yi su da ikhlasi na Allah ne wato at-tayyibatu min al wal'a wal a'mali lillahi rabbil alamin daɗaɗan maganganu da ayyuka to na Allah ne in ka yi aikin addini ba mai kyau ba ya zama na shiɗan. in ka yi mugunyan magana ta zama ta shiɗan. assalamu alaika Aminci Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarkashi su tabbata gare ka assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu musulmi wato al'ummar Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ala ibadillahi salihina kuma amincin Allah nan ya tabbata ga bayan Allah salihai na kwarai kenan duka an salihai sun gabata gaba ɗai na farko da na ƙarshe salihai suka gabata da na ƙarshe har zuwa ƙarshen duniya mutane bayan Allah salihai sun shiga cikin wannan addu'a ashadu an la ilaha illallah amincin wato na shaida lalle ba abin bauta ma sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu kuma na shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu ko mazan Allah ne na'am wa lafzin a cikin wani lafazi ya ce iza qada ahadukum lis-salati falyaqul idan ɗayanku ya zauna wato ga sallah lokacin da ya zauna to ya ce attahiyatu lillahi wa zakarahu ila akhirih ya ambaci tahiyya har zuwa ƙarshenta wa fihi a ciki ya ce fa innakum idza fa'altum zalika lalle ku idan kuka aikata haka faqad sallamtum ala kulli abdin kun sallama ma dukkan bawa salihin na kwarai fis sama'i wal ardi sama yake ko ƙasa yake duk wani bawa na ƙwarai kun sallama mai na'am wafihi a ciki akwai cewa falle ta hayyar minal mas'alati ma sha'a bayan kaga ka karanta wannan tahiya to ka zaɓi addu'a wata kake so ka roƙi Allah duka bukatunka duk abin da kake so ka yi addu'a bayan tahiya ɗin almana al wato mala ya ce yazkuru abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi ibn mas'ud ya ambata yana mai cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama allamahu tashahhuda lalle manzo sallallahu alaihi ya koya mai tahiya alladhi yuqalu fi julusi salati al-awwal wanda wadda ake faɗa zaman ga zaman sallah na farko wal akhir da kuma zaman sallah na ƙarshe fi ruba'iyya ga sallah mai raka'a hudu wasu lasiyya da mai raka'a uku waɗanga su ake wa tahiya biyu wa fil julusil akhiri kuma zama na ƙarshe fi salati suna'iyya ga sallah mai raka'a biyu don ita tahiya guda gare ta wa annahu ya sallallahu alaihi wa sallama bi ta'limihi iyyahu manzo sallallahu alaihi wasallama ya kula ma koyar da ibnu abbas da yayi faja'ala yadahu wato ya kula kwarai ya ba da hankali sosai faja'ala dahu ya sa hannun shi wato fi yadihi a cikin hannunsa wa fahamahu iyahu ya fahimtar da shi wannan tahiya kariran wa talqinan yana maimaitawa yana faɗi shi kuma yana faɗa ne talqini yana maimaitawa yana faɗi Abdullahi bin Mas'ud na faɗa yana bi ka ihida suwaril qur'ani kamar yadda yake koya mai wato ɗaya daga cikin surorin Alƙur'ani, kamar yadda ke koya mai wata sura daga cikin surorin alkur'ani haka yake haka koya mai tahiya wa zalika li ahmiyati hadhihi saboda muhimmancin wayannan abubuwa na yabo wa da'awati da addu'a mubarakati masu albarka da wannan tahiya ta kumsa faqad ibtada'at haqiqa tahiya ta fara bi ta'azimin ta'ala da girmama Allah madaukakin sarki at ta'azimul mutlaq wato girmamawa sake wanda bai da kaidi wa annahu al lis salawati kuma shi ya cancanta da salloli shi ake wa sallah wa sa'iril ibadati da dukkan sauran ibadodi waɗanda an ka yi su masu kyau ba yi ba ba ɓata su ba to sai su zama na Allah والطيبات wal amali/ wal والأوصاف da kuma daɗaɗan maganganu da daɗaɗan ayyuka da kuma daɗaɗan siffofi maganganun da aka yi su masu kyau na Allah ne ayyukan da an kai mai kyau babu riya ciki na Allah ne kuma aka tabbatar da siffar Allah a ciki wadda ba ta da na ƙasa. Wa ba da an asna alallahi ta'ala bayan ya yabi Allah madaukakin sarki sannan bi du'a ilin nabi sallallahu alaihi wa sallama bis salamata minan naqa'isi wal'afati ya sa wato addu'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ta zama ta biyu da kuma kubuta daga duk wata tawaya ko wani aibi wasu Allah lahur rahama wal khaira ya roki Allah ya roƙa wa manzon Allah rahama da kuma alkhairi wa ziyadatul kamila min zalika da kuma cikakken ƙari daga wannan na'am sun da'a li nafsihi sannan ya yi kansa addu'a wal hadirina min al'adamiyyi na wal mala'ika da wanda a halarce daga cikin ‘yan adam da mala'iku sun ma'amma bi du'a'ihi sannan ya game da addu'a shi wato ibadallahi salihi na kullihim bayan Allah salihai dukkansu min al'insu na mutane wal shinni da aljannu wal mala'ikati da mala'iku alus sama'i wal arzi na sama da na ƙasa as-sabiqi na wani suka gabata wallahi kina da wani sun biyo baya wa hada min jawami min sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu kalma gajera ta kumshi abubuwa gaba ɗai summa shahida shahada aljazima sannan yayi shaida shaida yanke bi annahu la ma'budu bi haqqin illa Allah cewa ba wani abin bautawa da gaskiya bautar ta can wato wanda ya bautar ya cancanci sakamako sai Allah shi kaɗai ya cancanci a bauta mai mawadda bautar da mai ita zai samu amfaninta a baya duk wani abin bauta da an ka bauta ma to bautar ba za ta amfani wanda ya yi ta ba sai Allah shi kaɗai ne za a bauta ma bautar ta amfani wanda ya yi ta wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama lahu sifatani kuma ya tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi yana sifa biyu cikin wannan tafiya idahuma sifa ta ɗaya annahu muttasifun bi siffatir bi siffatul ubudiyya shi abin siffantawa ne da siffa ta bauta shi bawa ne na Allah wasaniya siffa ta biyu siffatul risala wato siffa ta manzanci an siffanta shi da cewa lalle shi manzon Allah ne <clears throat> wakilar ne. dukkan siffofin guda biyu sifatu takarimin wa tashrifin sifofi ne na girma da ɗaukaka wa tawassudin wa tawassudu <clears throat> bainal uluwi wal jifa da kuma ainihin tsakaita wato tsakanin ɗaukaka na ƙololuwa da kuma abin da bai kai shi ba idan ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffa Allah ka wuce gona da iri sannan idan ka mai da siffa shi daidai sauran mutane kuma ka rage mai daraja na'am sallallahu alaihi wasallama yana da siffa ta ɗaukaka mutawassita ba ka daidaita shi da Allah kuma ya yi mutane. Malaci fa'ida, ga wata fa'ida, warada littashahudi sifatun muta'addida, siffofi na tahiya sun zo wato da yawa, walakin afdaluha wa ashma'uha sai dai siffar da tahi kuma tahi kumsan abubuwa na alkhairi ita ce tashahudu ibn mas'udin. tahiyar ibn mas'ud wagga ka karanta allazi saqahu al-musannifu wadda marubucin littafin ya koro ya kawo ta idan ka ce musannifu al-musannifu wanda ya rubuta littafi idan ka ce al-musannafu ka ce nafu, kenan littafin da an ka rubuta idan ka yi manunin wasali sama shina daidai da mu'allifu wanda ya rubuta littafi mu'allafu littafin da an ka rubuta shina daidai da mukallif wanda ya kallafa ibada ya aza ta gabayi in ka ce mukallafu baligi wanda wannan takalifi na ibada ya hau na'am Allah ya samu gane waqad ikhtarahu al-imam Ahmad hakika imam Ahmad ya ya zabi wannan wa Abu Hanifa wato da Abu Hanifa wa qala at-Tirmidhi Tirmidhi yace alaihi al-amalu inda aksar ahli al-ilmi wagga tahiya ta ibn mas'ud mahi yawan ma'abuta ilimi da ita suke yin aiki min sahaba da cikin sahabbai wa tabi'ina da wato da tabi'ina masu bin sahabbai wa qala al-bazzar bazzar yace asahhu hadisin fi tashahhudi hadisin da yahi inganci cikin ainihin tahiya ko hadisin ibn mas'ud shine hadisin ibn mas'ud ruya min nifin wa 20 tariqan an ruwaito shi ta hanya ishirin da wani abu wala yi ulama fi tashahudi asbata minhu ba a samu cikin tahiyawar ta tabbata ba daga wannan wala asahu asanidin wala asharu rijalin ba a samu tahiyawar ta kai ingancin wannan tahiya wajen asanid da kuma wato ainihin maza waɗanda sun kawo sanad sanadin su kuma mashahurai ne sanannu kenan babu dai tahiyar da ta kai wannan wala ashaddu tadafiran bi kasratil asani da turki ko ba samu tahiyar ta kai ta tsananin yawan masu ruwaitowa ba da kuma hanyoyin da an ka rubuto an ka an ka ainihin ruwaito ta na'am wa qala ibnu hajar ibnu hajar yace la khilafa baina ahli hadisi fi zalika ma'abuta hadisi gaba ɗaya babu saɓani sun saki cewa lalle ta ibn mas'ud ita ce ita ce asahu tashahudi na'am wani man zama bi zalika akwai abin da bagwi ya tabbatar ya ce ومن مرجحات an na أنه متفق عليه wannan hadisi yana daga abin da kara shaya shi shine hadisi muttafaqun alaihi na gairihi banda duk wani hadisi wanda ya zo akan tayya wanda ba shi ba fa inna ru fa inna ruwatu anhu dalle wan sun karuwaito da gare shi min sikata daga cikin amintattu lam khatalifu ba su yi sabani ba fi alfadhihi cikin lafazan shi bi khilafi gairihi banda wanda ba shi ba haruffan shi lafazan shi haka suka zo duk wanda ya ruwaito shi haka ya ruwaito shi babu sabani muttafaqun alaihi ne na'am wa fi wujudi tashahhudi khilafun wajen kasancewar tahiya wato wajibi ce akwai sabani bin ulama tsakanin malamai taqaddama al-kalamu ala at-tashahhud al-awsati magana wato ta gabata akan tahiya ta karshe wato fi hadisi Aisha a cikin hadisin Aisha rakam na tamanin. Fa'idatun saniya, mala fa'ida ta biyu, kala subki, subki ya ce, inna fi salati haƙƙan lil ibadi ma haƙƙillah a cikin sallah akwai haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayi a cikin tahiya wato irin yadda abin da ta ƙumsa. وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين وان دي برتهيا يا تبا حق المؤمنين قبادي نظام داكتا لوكتين نونا منا والسلام